Assalamu alaikum. Ahmed Abba ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin labarin wasanni. Daga nan sashin Hausa, da Radio France International Arafai. I'm walking the streets A yau ma dai shirin namu zai mai da hankali ne kan gasar cin kofin duniya da ke gudana yanzu haka a ƙasar Rasha, inda za mu duba batutuwan da suka fi ɗaukar hankulan masu sha'awan ƙwallon kafa musamman ma shan kayin da Argentina ta yi a hannun Croatia. duk da gurzon ɗan wasanta Lionel Messi, sannan mu ji yaya masharanta ke kallon fasahar na'urar bidiyo da ke taimakawa alkalin wasa, sai kuma mu ji kalubalen da ke gaban kulob ɗin kwallon kafar Najeriya ta Sufa Eagle bayan nasarar da ta samu kan Iceland. To kamar yadda muka shaida muku a farko, shan kayan da kasar Argentina ta yi na ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukan hankali a gasar na Rasha, inda wasu ke danganta rashin nasarar ga gwarzon ɗan wasan duniya Lionel Messi. Mubarak Muhammad Sani ɗan jarida ne kuma mai sharhi kan wasanni a tarayyar Najeriya. Kaman kasashe irin su Argentina wayanda ake ganin su ne manyan kasashen duniya wayan amma sai abin ya zo kuma da aka akasi wato kungiyar Argentina shi Lionel Messi wanda shi ne ake ganin a zakara kuma uban tafiya cikin kungiyar wanda yake buga kungiyar Barcelona a wasansa da ya gabata da kungiyar Croatia an ga ya fita filin wasa barin Croatia ta doke kasarsa da ci uku da banza na ya kasance wani abin daukar hankali a gasar cin kofin ta duniya bayan kasar tasa ta buga wasanni biyu a gasar shi lionel messi wanda sau biyar yana zama gwarzon dan kwallon duniya ya kasa zira kwallo ko guda ɗaya a raga hasali ma ya barar da bugun penalty a wasansa da kasarsa ta yi to yanzu a halin da ake ciki kamar a rukunin da ita ƙasar argentina wanda ake ganin ita ce zakara ko kuma wacce za ta iya taka muhimmiyar rawa wanda suke wato rukuni ɗaya da ƙungiyar najeriya kenan yanzu tana fuskantar kalubale kasancewar ranar talata za su fafata da ƙungiyar najeriya an ga yadda aka cecire ni tsakanin kasashen iceland da najeriya wasan da ya kayatar da 'yan kallo musamman rawar da gwarzon ɗan kwallon Najeriya Amin Musa ya taka saɓanin irin yadda wasar ta kasance da Kuroshiya. Shin ana iya cewa shugabannin ƙungiyar Super Eagles sun ji kiraye-kirayen al'umma kenan? Ga Mubarak Muhammad Sani. Ƙorafe-ƙorafe sun fito daga gefen tsofaffin 'yan kwallon wato da suka buga super eagles kamar irin su a wato jd okota wanda suka yi korafi akan akwai gyara da waɗanda 'yan wasa wanda suke da wato himma ko kuma wanda suke da kwarewa wanda ya kamata a ce shi wato jagoran kungiyar general ya yi amfani da su wajen fara wasan wanda ya kamata su fara kawo sakamako mai kyau kafin a saka wasu daga ba wanda alhamdulillahi wannan korafi ya samu shiga a wasa na biyu da kungiyar super eagles ta fafata da kasar iceland kasar iceland na kama ne kaga aiki amma daga dawowa wutar rabin lokaci kungiyar super eagles sun yi kokari a wajen daidaita 'yan wasansu kowa ya buga abin da ya kamata kuma aka samu aka samu nasara Ahmad Musa ya ci kwallaye biyu waɗanda ya saka kowa farin ciki a Najeriya baki daya. To a gobe talata ne dai Najeriya za ta kara da kasar Argentina inda kowannensu ke neman samun nasara don hayewa zagaye na gaba kowace shiri kungiyar ke da shi Honorable Suleiman Yahaya Konde mamba ne a hukumar wasan kwallon kafa a Najeriya kuma dan majalisa wanda yanzu haka ke rakiyar tawagar Super Eagle. Mu dai a bangaren duk abin da ya kamata mu yi gare 'yan kwallon muna kai maganan eh, kuraɗensu da aka musu alkawari da kuma yi maganan zuwan da za su su zauna a wannan garin su yi shirin wasan na duk mun yi a namu mun yi sauran kuma ikon Allah don komai sai da yardan Allah amma ni na tabbata da yardan Allah za mu samu za mu yi nasara tunda ga farkon macin da muka buga sun buga da sanyin jiki amma da match na biyu kagan sun buga da kurjini kuma sun nuna suna so su yi nasara domin sun san mutane suke gida suna nan suna jiran nasara ne kuma mun gode ma shugaban kasa da ya samu lokaci har magana da yaran ya ba su karfin gwiwa kuma in ka duba wannan wasannin da ake manya-manyan timatimen wanda ake ganin su da suna shan mamaki sun allah da mu ba za mu ba argentina mamaki da muna tsammanin rasha ma inda ake faɗa mana mutane ne ba su son bakake mutane ne wanda ba su son taimaka ma jama'a ba su taimaka mutane baki da suka zo gaskiya ba mu samu wani ba insha allah dai mun gode allah ko na tafiya da daidai To kowane irin kintsawa ya kamata kungiyar sayi Garba Lawal tsohon dan wasan Super Eagle din ne. To wannan wasa da muka yi na Iceland ya wuce mun samu mun samu kwallaye guda biyu mun sa a raga Iceland wasa ya kare yanzu sai a koma a tunanin argentina yanzu a can argentina shine ne babba don wannan wasa muna neman ci ne ba maganar do muke nema ba amma mu san abin da iceland za su buga da su da croatia ba saboda kawo croatia suna da maki shida sirga sun qualify ba kokin ba mahaukaci wanda zai je zuba yan wasan shi wanda zai buga round of 16 da su ya saka round kaga ba zai yi ba dole ya hutar da su ya saka waɗanda ma ba su taɓa buga ba abin da ke so ne wasan mu shine su mai da hankali kada su yi tunanin cewa fa Argentina fa mu daina gani fa an ci su Croatia ta ci su guda uku wata tunanin cewa ba fa abin da za su yi a kwallon nan wancan kwallon fa sai ya riga ya wuce yanzu wannan wani sabon kwallon ne za a zo a buga kowa ya ji da kanshi na so ya ci muna so mu ci suna so su ci wasan kuma zai yi zafi kwarai da gaske ya kamata in wasan masu mai da hankali su kula sosai a wasan nan kaji ana ta magana Messi bai kuma Messi bai kuma ba to a kula wanda iya kwallafa ya riga iya kasar Senegal na ɗaya daga cikin kasashen Afirka da ke ganin za su iya zuwa zagaye na gaba bayan da ta lashe wasa guda kuma ta yi canjaras a karawar da ta yi da Japan jiya Mubarak Muhammad Sani ya yi sokaci kan makomar kasashen biyu daga nahiyar Afirka kasar da ba a taba hasashe cewa za ta samu nasara ko kuma ta kai wannan mataki ba ita ce kasar Senegal. Duk da cewa yau wayansu suna ganin wasan da suka buga da wato kungiyar Japan kamata ya a ce irin kirar 'yan wasan da Senegal suka tafi da su filin kwallon a da yanayin iya taka leda da suka yi ya kamata a ce sun ci wato japanese fiye da kwallo biyu amma kuma eh, duk da cewa wasu suna ganin cewa kamar kasashen afirka ba sa sa kishin yankin afirka a cikin zuciyarsu A shi yasa aka fara dawo da kusan kasashe biyu kenan wasu kuma suna ganin a'a ai kaman yanayi ne na kwallo ya canja dama a mace mai ciki ke ba san me za ta haifa ba idan kuka je kawai kuka buga sai yanda lafiyar ya kama yanzu kaga kamar kasar Senegal da suka tashi muna sa rai da ita da kungiyar wato Najeriya ta Super Eagles insha Allah a ah, za su fita a wannan rukuni ko kuma mataki na farko su shiga mataki na gaba domin su fidda wannan yanki na Afirka da kunya musamman ma kungiyar Super Eagles ta Najeriya. To kamar yadda muka shaida muku a farko hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta gabatar da fasahar na'urar bidiyo da ke taimakawa alkalin wasa a wasannin da ke gudana yanzu haka a Rasha inda tuni aka fara ganin tasirin fasahar. Shin kulliya za ta biya kuɗin sabulu kuwa? a Attairu Babayo Abubakar ɗan jarida ne kuma mai sharhi kan harkokin wasanni a Najeriya wanda yanzu haka yake a kasar Rasha kuma ya yi mana ƙarin bayani. Kana tare da Tahiru Babayo Abubakar mai sharhi a harkar wasanni a gidan rediyo na Unity FM da ke garin Jos. a dangane da bayanin var wato video assistant referee a turance ko kuma a hausa mukan iya ce mishi a uh, faifan bidiyo mai tallafawa alkalin wasa to alhamdulillah yau idan an shigo harkar kwallon kafa an kawo bidiyo ci gaba ne domin yana magance a yi magudi a wani bangare dalilin da ya sa na faɗa haka yana magance magudi a baya can shekarar alif dubu biyu dubu biyu daidai shekarar da najeriya ta karɓi bakoncin gasar cin kofi na yankin afirka wanda aka yi ghana nigeria 2000 akwai dan wasan najeriya victor ifeba ya buga bugun penalti kuma kwallon ta shiga raga sakamakon ta bugi turki kasa ta shiga amma shi a tunaninsa ba ta shiga ba sai ɗora hannu a ka alkalin wasa kuma baya kusa da gurin bai ba da ita a matsayin goba an yi haka a kwana-kwanan nan frank lampard a shekarar 2010 da aka yi gasar cin kofin duniya a kasar afirka ta kudu ma na san masu kallon kwallon kafa sun tuna da kwallon frank lampard wanda ta shiga amma rashin wannan bidiyon ba a ba da ita ba to a yanzu kuma idan ka duba a satin nan ma najeriya an samu bugun fenalti amma da aka zo aka duba faifan bidiyo da shi alkalin wasa bai ba da ita ba amma shi alkalin wasa mai duba faifan bidiyo ya kira shi ya ce masa a zo a kalli wannan abu penalty ce da aka masa waya kuma sauran alkalan wasa da suke zama su duba suka gani cewa penalty ce kaga aka magance wani magudi da za a yi wa wata ƙasa akan wata ƙasa aka ba da bugun penalty kuma kwallo aka buga suka buga ta sama to ni ina ganin ci gaba To da haka wannan shiri na yau ya kawo ƙarshe sai kuma a tare mu makon gobe idan Allah ya so. A madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman Mubarak Muhammad Sani da Tairu Babayo Abubakar da Garba Lawal sai Shamsiya Hamza Ibrahim da ta taya ni gabatar da wannan shiri da mu Bashir Ibrahim Idris da sashen Hausa na RFI. Ni Ahmed Abba ke cewa ku huta lafiya. I've been all around the globe trying to so